ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashi Faruk Abdulhamid, ɗalibi da ya kammala karatun shi na digiri na farko, yake zurfafa karatu na digiri na biyu a fannin sanin makamar haɗa jirgin sama. Wanda ya muna bayanai dangane da mahimmanci na jirgin sama da kuma irin al'ajabi da ke tattare da jirgin sama. Sunana Faruk Abdulhamid, dan Najeriya Kano na gama karatun undergraduate dina a Turkey a University of Turkish Aeronautical Association Aeronautical Engineering na karanta yanzu ina kan masters ina ne ina mechanical engineering a Bash University Istanbul Turkey Malam Faruk zamu mu so kai mana ɗan sharhi ko ko ɗan yi mana ƙarin bayani dangane da wannan karatun naka me ya ƙunsa wanda ka a ainihin digiri na farko sannan kuma a digiri na biyu ya karatun yake. eto digiri na na farko da yadda na faɗa aeronautical engineering wato dai engineering ɗin birni kenan ka eh, to haka ne abin yake amma dai abin da muke shi daga wannan design din jirgi ne haɗa yadda jirgin zai kasance ne me za a buƙaci a jirgi ne zuwa gyaran jirgi ne a jirgi ya samu matsala ne a gyara shi a lokacin maintenance jirgin ya yi ne haka harkokin ke to shi kuma abin ne ya rabu kala-kala akwai mechanical part akwai electrical part a harkan jirgin kenan to shi ne sai sa na shiga masters kuma na bari specializing a cikin mechanical parting inda dama ka san yadda harka engineering yake work ne ba mutum da yake komai ba so dole sai ka samu bangaren da zaka kware a kai wanda shi ne dai zai zama area of focus ɗinka. To idan na fahimce ka ko kuma masu sauraro sun fahimce ka kana nufin kenan watan wannan karatu da kai a digiri na farko da wanda kake a digiri na biyu ya nuna cewar zaka zama ƙwararren Me ainihin sarrafa jirgin sama kenan. Insha Allah inda yadda abin da ake fata kenan. To Malam Faruk a ganin cewar shi jirgin sama wani abu ne wanda ke da ban mamaki da ban al'ajabi. Ya za ka yi muna ainihin bayanin ya shi ainihin karatun jirgin sama yake saboda masu sauraro za su so su ji menene abin ban sha'awa tare da ainihin sarrafa jirgin sama. wallahi yanda dai to masu sauraro za su sani in sun taɓa ganin jirgi za su ga to wannan makekin abu ne abu ne da a ce haɗa mota guda biyar ma ba za su kai shi ba to ya jirgi yake tashi sai a yi mamaki to wallahi to daga farko dai Allah ne na biyu kuma to wayannan ya zance wayannan fuffucin jirgin da ake gani gaskiya su ne dai ainihin aikin jirgi don ko yanzu ka tashi haɗa jirgi kan wancan jikin jirgin ba shi ne matsalan ba wannan asalin fuffukin shi ne asalin aikin jirgi don dalilin shi ne iska ne ke zuwa to iskan da yake kasan fuffukin jirgin da wanda yake saman fuffukin jirgin wannan ba ɗaya bane ba wato wannan nauyinsu ba ɗaya bane ba dalilin haka akwai abin da naturally kawai suna kokarin balansin kansu ne to a garin kokarin balansin kansu na kasa ne zai koma sama na sama zai koma kasa to garin wannan situation din injin nan yana shi ma yana ƙara karfin sa a garin haka sai ga jirgin yana kokarin tashi